muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ke kaddara mana ba mu damar haduwa a wannan rana a wannan masallaci masirin muhajirin inda aka saba haduwa domin karatu musamman a wannan rana muna haduwa a wannan masallaci da ikon Allah domin karatu cikin wannan littafi na kamun jana'iz wa bid'ah wadda a muhammad nasiruddin rahimahullah ya wallafa a karatun da ya gabata muna karatu a matsalan yin karatu a karanta fatiha a sallar janaza a raka'an abuna a kabbara bayan kabbara farko a karanta fatiha har ma Sun wulga da hadisin abdullahi bin abbas radiyallahu anhu wanda yake nuna bayan karanta fatiha ma za a iya karanta sura sai malamai aka kama tashin malamai kuma sun tafi kan cewa sallar janaza ba a karanta fatiha sai dai a yi addu'a ko kuma yabo ga allah subhanahu wa ta'ala idan an yi kabbaran farko to akan wannan muna cikin wannan matsala wadda mawallafin wannan littafi yana kokarin tabbatar da hujjoji da ke tabbatar da a sunar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa za a iya karanta fatiha ne bayan kabbaran farko a sallar janaza shine fi dacewa da hujjojin da ake da su har ma ana iya karanta sunna idan an ga in mutum ya karanta sura wato nan ma ya yi sunna wannan matsalar muke cikinta cikinta. mun zo shafi na 152 kan wannan shafin muka tsaya shafi 152 a can ƙasa faƙara ta ƙarshe wato gaban karatu ko paragraf na ƙarshe inda ya ce nan mara abu abu mutu askiri nan ne za mu tashi insha Allah wato wajen bayani akan ci gaba da abin da malamai suka bayyana tare da hujja a game da karanta fatiha in an yi kabbaran farko a sallar janaza na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الكريم قال رحمه الله ولما رأى بعض إلى هذا القول عن الصواب ومجابته عن قال أن يلزم على الله فإنما الصلاة والثناء على الله فإن السبب ذلك وفي فهمه زعم بين الحديث كقول إمامه فكأن قوله حديث آخر ينبغي ترى مع حديث ثم الفرق وبينهما وما أن هذا الفرق باطل نفسه تعليم الأمي فإنه يسأل وجود قراءة قراءة السورة مع الفاتحة الحديث a bayan mun karanta abu da alhanafiya eh, masu tafiya a kan mazaba ta hanafiya sun tafi kan cewa sana'in kawai za a yi banda kuma suna ganin ma bai dace a karanta fatiha bayan an yi kabbaran farko ba a sallar janaza to kuma bayan sun tafi akan wannan da ƙarshe suka ga cewa hujja da hadisai ingantattu sun tabbatar da cewa za a karanta fatiha in an yi kabbaran farko har ma ya halatta a karanta sura kamar yadda hadisin abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma da ya karanta fatiha ya karanta sura a bayyane sashin waɗanda sai tare da shi suka yi sallah ya tambaye shi yace ba don ya bayyana ne don ya sanar da su ya koyar da su cewa hakan shine sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam shine lokacin da tashin bayan Allah malamai da suke abunan masabar hanifa abunan masabar hanafiya suka tafi kan cewa ba za a karanta fatiya ba to kuma sai ya bayyana gare su ya kamata a karanta fatiya nan yi kabbaran farko su suna ganin gaba ɗaya a sallar janaza yabon Allah ne da addu'a nema wa mamaci gafarar Allah shi kenan amma babu maganan karanta fatiya da ne sai ce walamma ra'a ba'd al-muta'akhirin minhum bu'd hadha al-qawl an sawabi a lokacin da sashin na baya-baya daga cikin waɗannan malamai na hanafiya wanda suke ganin cewa ba za a karanta fatiha ba a sallar janaza gaba ɗayanta to lokacin da suka ga da hadal kauli an sawa wannan magana din yayi nisa da wato abin da yake shine daidai wato ya nisanta da abin da yake shine daidai wa mujafatahu an alhadith kuma ya ya janye daga wato abin da hadisi ya tanada domin hadisin abdullahi bin abbas radiyallahu anhu yana tabbatar da cewa za a karanta fatiha ne a sallar janaza musamman bayan kabbaran farko har ma ya halatta za a iya karanta sura bayan an karanta fatiha to da suka tafi kan ra'ayin ba a karanta fatiha kwata-kwata ma balle a je ga sura a sallar janaza to sai kuma na baya-baya sai suka ga cewa kai magana ta su ta yi nisa daga abin da yake shine daidai in wannan magana ta za a karanta fatiha ya tabbata daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake da hukuncin wato cewa manzon Allah haka yi balle ma Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu ma ya tabbatar da cewa yayi haka ne don ya koyar da su cewa ita ce sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka ga su ya yi nisa daga daidai sannan kuma ya ja jiki daga hadisi abinda hadisi ya tanada to qala to sai tashin su suka ce bi jawazi qira'atil fatiha ya halatta a karanta fatiha a sallar janaza bi sharti an yanwiya biha du'a wa sana'a 'ala Allah amma da sharadin in mutum zai karanta fatiha din a sallar janaza to zai yi niyan cewa wannan karatun fatihan ya yi shi ne a matsayin yabo a matsayin addu'a da kuma yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala fatihan ce amma bata zama fatiha ba a niyyance a niyyance ta zama to an yi ta ne don addu'a da kuma yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan sai zama shi ma wani abu ne shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba faɗan haka game da fatiha bai taba cewa a karanta fatiha da niyyar ta zama addu'a ko ta zama yabo ba ko an ce a karanta fatiha a ce a karanta fatiha kawai niyya ya canza ta daga inda take wannan sai a kawo dalili a kan shine yace wa inna mashtaraku zalika tawfiqan minhu kawai sun sharɗanta sharaɗin ne saboda wato sun yi ittifaqi a tsakanin su kuma suka yi shi don wai ya dace daga ya dace da abun da mazhabar su ta tanada mazhabar su ta tafi kan cewa ba za a karanta fatiha ba a sallar janaza to kuma sai ga shi su na baya-baya suka ga cewa ga fa hadisi ya tabbata za a karanta fatiha har ma ya halatta a karanta sura to magana cewa ba za a karanta fatiha ba ya yi nisa da abun da yake shine daidai domin abun da yake shine daidai shine a karanta fatiha kuma ma abun da cewa ba za a karanta fatiha ba ya jajiki wato ya janye daga maganar hadisin da ya tabbata daga sahabban annabi sallallahu alaihi suka tabbatar da cewa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to saboda dai kar a ce an bar mazhaba din kuma sannan kar a ce kuma ba a yi aiki da hadisi ba sai aka ce to ya halatta a karanta fatiya, amma sharaɗin karanta fatiha shine mutum ne karanta fatiha ya yi niyan cewa yana karanta fatiya ne a matsayin addu'a da kuma yabo ga Allah to saboda haka eh, to sai a kawo dalili idan aka yace ina wa inna mashtaratu zalika tawfiqan minhu bi za'mihim bayna al-hadisi wa qawli imani da sun yi ne hakan saboda suna so su tabbatar da wato hada bayani tsakanin hadisi da ya tabbata cewa za a karanta fatiha da kuma maganar imam na musamman da yawa daga cikin malamai a cikin matabar suka tafi kan cewa ba za a karanta fatiha ba ga hadisi ya ce a karanta fatiha da shi ne suke so karin maganar malamai na su zama cewa ana ganin ka wanda ya daidai ba ya suka ga a dai karanta fatiha amma da niyyar ma'anan abin da malaman su suke kai wato ne addu'a kawai da yabo ga Allah ake yi a sallan janaza to don dai kar a ce wannan shine tsabar abin da yake kai mutane saboda tsananin ta'assubanci ta'assubanci shine mutum ya ya ji kawai fa in ba ta hanyar gurinsa aka bi ba ko ba a isa daidai zuwa ga Allah ba wannan shine ta'assubanci ko ta'assubanci ga kungiya ko ta'assubanci ga masaba ko ta kawai abin da yake tafiya kenan mutum da kaga yana da matukar ilimi ya karanta ta amma tun da malaman sa na bangaren sa abin da suka ce kenan sai kokarin zagaye maganar ta dawo daidai da kar malaman sa na bangaren su faɗi yanzu duk yadda za a je a dawo malamai da bangaren sannan su ne a kan gaskiya ko da kuwa sun yi kuskure ne hukun ya yadda kawai a nan kan sun yi kuskure amma dai manyan malamai ne su kuma mutanen kwarai ne su amma kuma za su iya yin kuskure za su iya yin daidai eh, kuma a nan gurin sun yi kuskure yau da aka kai mu kyale maganar su amma dai malaman mu ne ko muna girma wasu amma tun da sun yi kuskure sai a bar maganar su maganar manzala ne sallallahu alaihi wasallam kadai ba a bari ta eh, to wannan abin tun da yana ba da wahala saboda duk inda ka ka gaba daya in ba wani ba kana ga abu bai yi ba in dai ba wani bane ya faɗa musamman harkar addini in dai ba maganar wani ba kawai kai kana ga ina ba abu bai yi ba to duk wanda ya shiga wannan to ya shiga matsala don wani din nan zai iya ya zai iya daidai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kawai zaka ce in dai ba shi ba to ba za ka yi komai ba maganar sa kai za ka yi shi kai da ake tinkawo da shi amma duk wani mutum da iliminsa da tsoron Allah da komai wannan ana yaba masa akan wannan kuma ana iya jingina masa akan haka amma fa zai yin kuskure zai yin dai yawa a magana amma idan eh, ka kulle shi a ranka kuma ka ga cewa kwata kwata da zai kai wani matakin da mutum yana iya ɗaukan malaminsa na ɓangarensa ko malaminsa mai jagoransa a ɓangarensa sai rinka ganin kawai duk duniya in ba wannan ɓangaren ne ta yi magana ko malamin wannan ɓangaren ne suke magana ba sai ga kawai ba zai karɓi ba sai da yana cikin ƙaiƙayi ƙaiƙayi a cikin zuciyar to wannan kuskure ne wanda ke sa ka ga mutane idan ana ko bayani ko taro ko wani abu za a ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka ga kanyin sa yana tashi ba amma ambaci wani mutum mai eh, abu ne wanda kowa ma yana ganin kuskuren sa a zamanin yanzu yake rayuwa mai ga kanyin sa yana tashi an kira sunan sa ana kururuwa an kira sunan wani mutum ko ko kaji an kira sunan manyan sahabbai radiyallahu anhu amma kowa kowa yana ganin likit amma ana kiran sunan wanda suka ji kawai yana ta abun ko ko kaji mutum ba zai iya wucewa da minti ɗaya a bainar jama'a ba ba sun tsakaninsa da ta shi kada in yake ɓanta ba amma da bainar jama'a ne to sai ya kambama waya ne ya yi masa kirari ya masa addu'a amma bai da yawa ba sa zai wuce sai wuce da ya fada shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a ka'ida sai ya kambama waya ne ya masa addu'a kai wannan duka ah, wasu abubuwa ne na dubawa wanda mutane suke shiga sakamakon ta'assubanci wannan shine at-ta'assub idan mutum zai ta'assubanci ga mazhaba a inda duk ta yi daidai shi baya bin kowace mazhaba ta mazhaba kaza duk inda ta yi daidai iya nan ne kawai mutum ba ruwansa da mazhaba kaza ba ruwansa wanda ba da matsala ba ne malamai suka ce wannan ya halatta amma abu ne ta'assubanci wanda yake taƙalilun a ani wato ko kuma takalib wato na'ama wato abin mutum ya zama shi in dai ba ko ta halin kaka kawai ana ce a wa'incan bangaren ba abin da suka faɗa shi ya yi daidai da hadisi ai tun da dai a wancan bangaren ne aka faɗa to gaba ɗaya sai ka manta cewa yana daidai da hadisi eh amma bangaren ka kuma tun da shi ne aka faɗa sai ka manta da cewa babu fa hadisi babu hadisi ana ce babu hadisi ya ce na aikin da ne aka faɗa mana su walin mu ne suka faɗa to wannan za a yi san kowa ce wannan ku sun faɗi sabanin naku amma ba kuna da hadisi sai ka mutum baya so ba ka dinga maimaita masa wannan magana saboda da takalibi takalibi yana iya wato yana bibiya da koyi da wato har ya kai da koyi na makanta ko koyi kamar na makaho wanda yake bin jagorarsa jagorarsa ne kawai zai zai bi da shi hanya a wani tayi in ya shiga da shi kwata ba shi bai sani ba yawa to kaga eh, to irin wannan ne eh, abu ne eh, a shar'ance bai halatta ba ana so in gaskiya ta bayyana a hannun wancan mazhaba to a wannan matsalar kan to sai ka haƙura da ɓangaren ka sai ka koma wancan ɓangaren saboda ba ku da hujja a nan can su ne suke da hujja musamman da hadisi amma ana wuce wannan gudun sai ka ce to na dawo gida Eh, ni in ban da nawa ba wanda zan yi duk ta tafiya akan gaskiya ne kana ta jin naka to amma su yau sai aka samu kai to amma kuma bangaren mun nan fa gaskiya mun saba wari to sai ka haƙura a wannan bangaren da kaje to a nan kan gaskiya na aje birin ɗauko wancan sai ni aiki da wancan saboda wancan yana da hadisi kullum kawai kana duba ina maganar manzon Allah take sallallahu alaihi wasallam wannan shine domin shine kadai Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira sai kuma jama'a ne taro to sai sahabbai ita ce jama'ar mu kawai yadda aka yi jama'ar mu nake yi a sahabbai da kawai za ta faɗi wannan su kuma me yasa saboda Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi to kaga wannan taron jama'an sahabban in ka bi su baka bace ba don Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi a da wata sauran jama'a ko mazaba ce ko kungiya ce ga taron jama'a nan ta ta to kawo inda Allah ce ya yarda da waɗannan jama'a ko su sun yarda da shi baka da wannan guri to tunda baka da wannan guri sai ka bi waɗanda Allah ce ya yarda da su sun yarda da shi a wannan shine A to anan eh, ta'assubancin ya sa suka ga dai ilimin su ya kai matsayin suna ga a bar hadisi akwai matsala a kuma yi aiki maga abun da shugabanni malamai suka faɗa na ɓangaren su shi ma suna ga kaman bai ba da ya kamata kuma su haƙura kawai tun da a wannan ɓangaren ga hadisi na sai a bi abun da hadisi ya ce a bar abun da ya saba wa hadisi kawai shi ne ce abunan sun yi ƙoƙari ne kawai da raya wasu don su daidaita tsakanin hadisi da kuma ƙaunin imaninsu yace fa ka anna qawluhu hadithun akhar sahih sun mai da maganar malamin su tamkar shi ma wani hadisi ne mai zaman kansa ingantacce alhali maganar malamin maganar malam kuma in ta yi karo da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa malamin alkhairin sa shine a koma ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ina a imma din su imam Abu Hanifa imam Malik imam Shafi'i imam Ahmad ibn Hanbal da sauransu rahmatullahi alaihi su dukan suka ce inda ka samu hadisi ingantacce ya saba da abun da suka yi fatawa da shi suka ce to fa su bayan su rasu ma to su ran da kaga hadisin ingantacce yayi karo da magana da suka ko fatawar da suka yi suka ce kawai ka bar wannan fatawar ta suka koma zuwa ga hadisi in kai baka bari ba suka ce su suna cikin kabarin su sukan sun koma ga hadisin da ka gani ya sun bar wannan fatawar kaga sun barka da aiki yake saboda haka ana so sai mutum ya zamanto kullum kawai ana duba menene sannan kuma ba tare da sukan waɗannan malaman ba yawa za ka bar maganar su ana eh sun kuskure saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana kullukum khata'un dukkan su za ku yi kuskure masu kuskure ne ku kuma har da wayannan malaman duk wanda ba manzon Allah ba yana ci sallallahu alaihi wasallam shi ga hatta tafa babban annabi sallallahu alaihi wasallam suna kuskure suna daidai wannan ka'ida ce annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai ne a tare da shi a lokacin da yace kullukum khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun dukanku kuna iya kuskure kuma masu kuskure ne a mafi alkhairi wanda suke kuskure su ne wanda za su tuba bayan sun yi kuskure to kaga duk salihan bayi da sun yi kuskure Allah da ikon sai yake musu tawfiki sai kaga sun tuba to idan kai ka zo ba za ka soki malamai magabata salihan bayan da suka yi wa addinin Allah aiki ba amma za ka iya cewa amma kuma a nan gurin magana wane malami wane ko imam wane lalle ya yi karo da magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wataƙila bai san wannan hadisin ba har ya bar duniya ko kuma hadisin bai iso shi ba har yabar duniya ko kuma hadisin ya iso shi amma ba ta ingantacciyar hanya kamar yadda na bayan da suka samu ba nan kawai ka huta haka ba a sukan malamai sannan kuma ba a yin maganganu wanda ba su dace ba a kansu amma kuma ba a riƙan magana su sau da kafa in dai ta yi karo da magana maganar zama Allah sallallahu alaihi wasallam amma inda duk ba a samu hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to biyayya ga malamai shine alkhairi ga al'umma babu haske ga al'umma sai malamai Sune taurari a cikin al'umma daga duk maganar da suka faɗa wacce take ba ta yi karo da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ba ba ta yi karo da ayan alqur'ani ba to binta shine alkhairi ga mutane wannan shine kawai abin da za a gani kar wani ya ji a sakamakon cewa in an yi karo da hadisi maganar malami ta yi karo da hadisi to za a bar maganar malami to ana nufin za a bari ne da dukkan ladabi yau ba kuma wai an bari ka ta suka ana ta wasu maganganu kamar da za ka ga wayansu su ba abin da ke jin daɗi sai sukan malamai eh, wanda ga sukan malamai shine abu mai daɗi a gare su eh, kuma da duba kuskuren mutane duk alkhairi mutum sai sun eh, kuskuren sai an dage an dage ake samo shi dama ko da wani mutum mai kuskure ne kamar sai an yi kokari kuskuren ko da a kwana yake sai an yi kwanan an samu abun alkhairin kuma a fili yake ba sai an yi kwana ba amma sai a bar shi sai a tsallake a yi kwanan a shigo sai an ɗauko kuskuren mu akwai da su bibiyan kuskuren malamai su yi saboda haka su ganar da ku cewa wane malam ya yi kuskure a kaza ko imamu wane ya rasu ma yana cikin can cikin ta har har ya dau shekaru dubbai ko dubu da wani abu ko ɗaruruwan shekaru to wasu kuma yanzu sun zo suna zaƙulo kurakurai na dama mai kuskure ne duk ɗan adam mai kuskure ne ko malami ko ba malami to amma in dai alkhairin su suka yi rinjaye shike kuskuren su tsakanin su da ubangiji abin da yake gare ka shine ka masa addu'an Allah ya fi masa ba sai ka yaya ta ba duk mai neman yaya ta kurakuran wani wannan bai cika mutumin kirki ba saboda haka a duk irin wannan dole ne a rinka taka tsantsan da su wajen mu'amalantar ilimi da mu'amalantar malamai da kuma mu'amalantar sunan manzo sallallahu alaihi wasallam daga yake cewa sun yi kokarin daidaita tsakanin hadisi da maganar imam su har kai ka ce maganar imam ma ita ma wata hadisi ne wani hadisi ne a gefe mai zaman kansa kuma ingantacce yace yan baji karnuhu ma al hadisi sahih kuma jam'u bainahuma wanda har ya kai matsayin a ƙara na shi ma'ana a gwama shi a daidaita shi da hadisi ingantacce in an cewa hadisi ingantacce ma'ana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko aikin ka ko tabbatarwa to saboda kai suka yi kokarin daidaitawa don su don su samu su su yi jam'i tsakanin hadisi da maganar malamin su da maganar imam din su a wannan mazhaba ya ce ma anna hadha shart batil tare da cewa wannan sharadi da suka yi batacce ne fi nafi cikin kalar kansa batacce ne ya za fi a karanta fatiha da niyyar addu'a ko yabo ga Allah fatiha dama kawai nan ce a karanta fatiha a yi shiru kawai a karanta fatiha nan magana ya kare domin Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wani abu sabani haka ba ne sai wa ma anna sharta anna hada shart wani shar'i da suke cewa bi sharti an yi biha wannan abu ne an abu ne an yanwiya bi du'a wa sana'a ala Allah wannan sharadin yace abunan cikin sharaɗi ne a karan kansa da adam wurudihi saboda bai zo ta hanyar hadisi ko ta hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam fa innahu yubtiluhu thubutu qira'ati surati ma al-fatihati fil hadith wannan sharadin wato tabbatan samun tabbatacciyar hujja da suke tabbatar da karanta sura tare da karanta fatiha da aka samu a cikin hadisi ingantacce to ya ɓata wannan shara'in da aka yi domin wanda ablabun abbas radiyallahu anhu da ya karanta fatiha har ya karanta sura kuma wani ya tambaye shi a wurin da zai ce na karanta a mafa karatuna da niyyar addu'a ko ya goga Allah kamar sai bai faɗi wannan ba yace ya karanta ne don ya karantar da su cewa wannan sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam haka wahiya mutlaqatun la yumkin ishtiratu zalika la yumkin ishtiratu zalika shart fiha aiba haka kawai a batta mutlaqa wato take a karanta fatiha kawai za a iya karanta fatiha saboda ne saboda hadisi ya tabbata waɗanda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce abun da suka gani daga gare shi shine yana karanta fatiha bal ma yana iya karanta sunna da karanta sunna a sura karanta sura in mutum ya ga yana da damun yi to na ya halatta za a yi sai mutum bai karanta sura ba da yi laifi ba amma in ya karanta sura ya yi abin da yake halal ne zai ba matsala amma karanta fatiha a hujjoji da yawa sun tabbatar da cewa za a karanta fatiha saboda haka yace wani mutlaqatun dan kai kawai karanta fatiha abu ne sake ba wani kaidi cewa a'a sai an yi sharadi ko sai an yi niyya ko sai an yi kaza babu wani eh, da haka la yumkin ishtiratu zalika shart fiha aidan bai dace ba a ce an sharɗanta wani sharadi a cikin a karanta fatiha a karanta fatiha kawai shi kenan ba tare da wani sharadi ba na'am إن الإرادة سبحانك بعد التكبيرة الأولى من سن الصلاة على الجنازة مع أنه لا أدى لذلك في السنة كما تقدم التنبيه على ذلك في الحاشية فقد جمعوا بين إثبات ما لا أصل له في السنة كان مشروعية ما ورد فيها. نعم. آه يسير وعنده عجيبة أخرى ita kuma ga su abuna hanafiya da suka tafi akan wannan akwai abu kuma na ƙara ban mamaki har yanzu daban ban da wannan bayanin da ya yi a baya wahiya wani abu na ban mamaki shine ƙauluhun faɗin su cewa inna ƙira'ata subhanaka in an yi kabbaran farko bada da takbiratul ula min sunanin salati al janaza suka ce yin hakan karanta subhanaka a wannan yana daga cikin sunnoni na kara na sallah a sallar janaza yace ta ina suka kirkiro wannan ma annahu la asla li zalika fi sunna babu wani asali a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tabbata cewa za a ce subhanaka kama taqaddama التنبيه على ذلك في الحاشية صفحة 151 a hashiyan shafi na 150 shafin da aka wulga bayan wannan na kafin wannan cewa ya yi tambihi ya yi nusarwa zuwa ga cewa bai kamata a ce wannan yana daga sunnar sallar janaza cewa a yi wani yabo ga Allah ko ga ko kuma alhamdulillah lalzi a mata wa ahya ko alhamdulillah lalzi yuhi mauta da makamantansu wasu tafi akan cewa wannan sana'i din za a amma shi yana yin tun daga had abuna hadisi ingantacce daga waɗanda suka rayu daga annabi sallallahu alaihi wasallam abun da suka ganshi yana yi shine karanta fatiha wani sa'i ma yana karanta sura bayan fatiha to ne ina asalin cewa a karanta subhanaka shine wato sunnar sallar janaza tunda ba a samu waɗanda suke sahabbai sun faɗi wannan ba ma annahu la asla li fi sunna yace babu asali ga wannan a sunna kama taqaddama tambihu ala zalika fil hashiya kamar yadda yace ya faɗakarwa a game da haka a hashiya ta can ƙasa a shafi na 151 shafin da ya wulga faƙad jama'u baina isbati ma la asla lahu fi sunna wa inkari mashru'iyyati ma da fiha yace idan ka duba na maganganu biyu da na baya na baya ya kawo sharaɗin da babu shi a sunna na nan kuma ya kore abinda na baya ya kore akwai abinda akwai shi a sunna na nan kuma ya kawo abinda babu shi a sunna ce to an yi abu biyu waɗanda ba su dace ba a kore abinda ya tabbata a sunna a kuma tabbatar da abinda da babu shi a sunna a shigar da shi a ce ya shigo to shi abinda yake kokarin korewa kenan shi yasa zaka ga littafin ahkamul jana'izi wa bid'ah yawa abun da duk ya fita daga sunna yake kokarin ya bayyana wa mutane abun da kuma ya tabbata a sunna yake kokarin koda wasu daga cikin manya-manyan magabata sun yi kuskure suka shigar da shi ko don wasu abubuwa na ilimin muka ba su zo musu ba ko kuma wasu hadisai ba su tabbata gare su ba to wannan yasa suka shigar da wani abu to shi yana kokarin yanzu shi a zamanin su tunda ya gani yake tacewa abun da babu shi a sunna a bar shi kawai baya sunna abun da yake cikin sunna kuma a tabbatar da shi shine sunna shine abun da yake kokarin a ya abun da haka yace faqad jama'u bayna isbati ma la asla lahu fi sunna sun tattaro suka yi ittifaqi suka yi ijma'i a gurin tabbatar da abun da ba shi da asali a sunna wa inkari mashru'iyyati ma warada fiya suka kuma yi ijma'i suka hadu akan inkarin abun da shi kuma ya tabbata a kansu a cikin ta ita sunna ta wannan kaga bai kamata a bar shi haka ba shi yasa yake wannan bayani a wani sa'i mutum zai ce to yaya aka yi waɗanda suka rayu tun da can ba su gane kaza ba wani na baya kuma ya zo ya ce ya gane wannan yana iya faruwa a wasu matsaloli Allah subhanahu wata'ala yakan iya in dai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba to duwaye mutum yawanci kowa kamar yadda imam malik ya faɗa kowane mutum kullum yukhadhu min qawlihi wa yutrak duk wani mutum da ka gani a duniya ana iya karɓar maganarsa a riƙe ta ai amfani da ita wai tura kuma ana iya barin maganar wani mutum ban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba wani wani ya magana tun shekaru da yawa da suka shuɗe a matsayinsa na babban malami ana nan ana tafiya sai wani ya zo bayan sa shi ma malami sai Allah ya ganar da shi wani abu wanda wancan lokacin da yake raye bai gane wannan abun ba ko kuma abun ba bai zo kan wurinsa ba to sai ga wannan yana maganar cewa to wancan fa akwai kuskure cikin tafiya a wancan ran samu irin wannan sai zama wancan gyara din ya zama alkhairi ga shi wancan don mutum ya yi sa'a ba a bar duniya ba har sai da aka samu wani daga cikin bayan Allah ya yi gyaran kuskuren da shi ya tafi akan sada shi wannan alkhairi ne ga magabata kuma su kuma suna maraba da wannan a samu wanda ya yi gyara a kan abun da suka gino a kansa a bisa rashin sani ko kuma a bisa buɗuwar wato eh, gano wasu abubuwa da zamanin su eh, takaitattun abubuwa ne wahalhalu da yawa da sauransu tafiyan kafa a menene mutum zai nemo hadisi ya yi tafiyan kafa ya yi wata da watanni ya shirya damara ya tashi daga garin su zuwa wata ƙasa don nemo hadisi ko don tabbatar da hadisin ya inganta ko bai inganta ba a yanzu kuma kaga kawai kana da kwamfuta sai su nuna maka ga bangaren aljab wa ta'dil abuna ko kuma kutubut takhrij ga littawana a kwamfuta bangaren littattafan da in ka je kawai gurin su ka je ka tabbatar kana duba. cikin minti kasa da minti daya za su bayyana wa wannan hadisin bai inganta ba malamai kaza sun tabbatar da cewa bai inganta ba a kaza a kaza duk bayanan malamai kana zaune kai a daki kenan ya bayyana to su kuma da sai mutum ya shirya ya yi tafiya ya je ya haɗu yana zuwa sai a ce masa malamin da ya zo gunsa ya yi tafiya sai tambaya wa ne gari ya je sai mu fi garin shi ma kuma har yanzu zai je ya haɗu da malamin a can yana zuwa sai a sake ce masa ya yi tafiya da wannan ne aka samu malami akan wani hadisi guda ya yi wata guda yana zagaye garuruwa yana neman malamin da zai tabbatar da wannan akwai bambanci da iri rayuwar mutane yanzu ba ka sha wahalan komai ba kawai illa iyaka wahalan ka gine bude kwamfuta cikin dan tabawa eh, da sauransu kai eh, yanzu misali imam muslim rahimahullah a yadda tashin eh, malamai ke bayyana rasuwarsa yana masallaci wani ya yi magana a kan wani hadisi cewa eh, imam muslim ya rawaito hadisin amma kuma akwai matsala a hadisin imam muslim ya yi nazari sai zo yana yana tattara da littattafansa da nazarin abubuwan da suke kwakwalwansa da abubuwan da ya rubuta yana bincike yana bincike gaba da tun da ya shigo gida har ya manta da da maganar akwai wani mutum a gidan can ya ce musu akwai wani abinci a gidan sai suka kawo masa dibino can idan ya gaji ya ji ko bukata ta kama na abinci sai ya dau dibino sai ya ci yana ci gaba da abunan yana dauka har dibino ya kare bai an kara ma ya kare bai an kara ya kamata ya tura malamar su ce a wannan yanayin ya zama Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi rayuwar kaga a kan binciken ilimi amma kaga in yanzu ne yawan ah, ba ga kuna magana an aje kofuna ruwa ba yanzu ne muka yi har an aje kofi ruwa a cikin ruwa kake a zaune kake da hazu ga yanzu ko mace zuwa daga gida ba da kai sani ko na cika ciki na da ruwa amma ne don a ƙara sakalta mu ka ajiye aje kofi ruwa da ruwa a cikin ruwan kwalban abunan faro kaga wannan ba za a taɓa haɗawa ba su da za ka ga in mutum kafin ya samu ya yi shama tukuna wani aiki ne ya yi tafiya ya fito daga gidansa a je ruwa ne na rijiya to wani gidan a yi tono a yi tono ba ruwan a kamar yadda ko yanzu ake yi amma duk wannan sun jure shi sun yi za ka shirar za ka ga mutum ya tafi babban malami ne ya tafi akan wata fatawa ashe akwai wani hadisi da saɓanin wannan fatawa to abin da sa bai san wannan hadisin ba saboda watakila hadisin a bangaren wani bangare na lafiyar duniya ne ake amfani da wannan hadisi bangaren su da yake kuma sahabin da ya san hadisin ya tafi a can ya je karantar da mutane ya rasu kuma a can mutane ko ba su dawo bangaren gabashin duniya in shi a gabashin duniya yake ba ko a yammaci ko a wani guri suna san don haka hadisin ya taƙaita a can kamar yanzu aka taro hadisin aka maka kawai kullum ga ga library a cikin computer mai kawai sai kawai bar har da ma masu google kan su kama dama in sun sun sun tana ko menene kawai shi kenan sai su tafi eh, sun yi googling sun gano abu kaza kawai dan mutum ya tambayi wato yanan gizo gizo kaza kaza yana son a kawo masa bayani kuma sai a kawo masa yana daga zaune wani ma a wayarsa ne kawai shi kenan sai a kawo masa shi kenan ya gama ya gama ilimi ka zo nan ba za ka taba hada ba kuma sai ya koshi kafin ya dauko wayar ta kone ya duba kaga ba za ka taɓa haɗa da wancan ba don haka shi sa ko ka ga sun yi kuskure sai ka yi musu addu'an alkhairi ka kuma yi addu'an Allah ya gafarta musu yana daga cikin hatsari mutane su rena malamai yana daga cikin hatsari mutane su rinka kaushin magana akan malamai balle ma malamai magabata abunan kaga kilarin mutane wadda abunan ga kwaɗayin duniya ga maganganu masu kaushi akan malamai malaman da babu kwaɗayi ko kaɗan tattare da su sun iya inda Allah ajiye su a nan suka tsaya amma yanzu za su ga mutane ga tsabar kwaɗayin duniya a je can wuwu a kuɗa can a kuɗa can kuma amma ana zagin malamai ko ana kaushin magana a kan malamai magabata wannan ba ƙaramin hatsari ba ne gaskiya na fa'in kul فيقول ويقال الحسن ابن همام في الفتح القديم قالوا لا يقرأ الفاتحة إلا أن يقرأها بنية الصلاة ولم تكن الإقراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول وهذا القول مثلي هذا المحل أعلم من كل ما سبق فإنه صلوات القراءة عنه صلى الله عليه وسلم بما لا يقرأ على مثله مع وجوده في سيد البخاري طويل مما سبق عنه وذلك فإنه يبلغ على الظن أنه يشير بذلك أن عنه لا ينفع دليلا إثبات الشرع لقوله فيه قوله فيه آه، السنة بناء على الأخلاق بناء نعم، بناء على الأخلاق الذي سبق أن ذكرناه نعم yake fa in kulta in ko kace in ji shi sheikh muhammad nasir yake in ko kace kadi muhaddiq ibn al humam fi fathil qadir ai ne ta haƙiƙin nan mashhurin malamin nan kenan ya faɗi a fathul qadir mujalladi na ɗaya eh, ya ce ƙwalu la yi ƙura'ul fatiha wato sun ce ba'a karanta fatiha illa an ya a bi niyyar sana'i sai da in mutum zai karanta ma'ana ƙalu da ya ƙara'un fatiha baya mutum ba zai karanta fatiha ba illa an ya ƙara'a bi niyyati sana'i sai dai ya karanta fatiha din da niyyar yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala ولم تثبت ولم تثبت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه ya faɗi haka, cewa فقيهتا سوى ta بتكبت daga منظم الله صلى الله عليه وسلم سوى يا a sallar janaza su sai shi sheikh muhammad nasir da ya ce in ibn humam ya faɗi wannan a rahimahullah to fa aqul ya ce ni kuma sai in ce wa hadha alqawl wannan magana ta ibn humam min misli hadha almuhaqqiq wannan magana a ce ta fito daga irin wannan mashhurin malami muhaqqiqi yace agare min kulli ma sabaka yace ni ya fi bani mamaki ma akan duk abin da na faɗa a baya duk abin da aka bayani a baya yace jin maganar nan ta fito daga bakin wannan ya ce ta fi bashi mamaki saboda ne fa inna thubutal qira'ati anhu domin tabbatuwan qira'a daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mimma la yakhfa ala mithli ya daga cikin abun da ba za a taba cewa ya kuya ga irin wannan muhaqqiq ibn humam ma'awri wurudihi fi sahih al-bukhari tare ya cizgo abun ya fito fili hadisi da yake tabbatar da ira'a yana nan a sahihul bukari wa da ma wani sahihul bukhari mimma sabaqa bayanuhu na daga abunda da bayanin sai shuɗe a baya to ya kuma ibnu humam ya faɗi wannan to walidhalika fa innahu يغلب على الظن أنه ila بذلك إلى أن الحديث لا dalilan ala على إثبات القراءة yace sai dai abun da yake mafi rinjayen zato akan haka yace shi yana ganin kawai yana nuni ne da wannan magana tasa cewa wannan hadisin bai ba za a ɗauke shi a zaburance a matsayin dalili ba ala isbatil qira'ati a bisa tabbatar da qira'a wato karatun sura ko karatun fatiha ko karatun sura bayan fatiya. li qawlihi fi saboda fadin ibnu humam a cikin bayanin cewa sunna cewa sunna ne to cewa sunna din ne to yana ganin ya wa abun karfi yana so ya nuna mafi rinjayen zatonsa na abun da ya sa don yana ganin ibn humam ilimin wannan abun shi a ganin sa bai kuya gare shi saboda yadda ya san shi da zurfin ilimi da kuma nazari a cikin littattafan su sahih bukhari da makamantansu to amma yayi wannan magana ita to a bisa rinjayen zato yana ga abin da ya sa wannan magana yana ganin wato matsayin karatun annabi sallallahu alaihi wasallam da da ya tabbata cewa yayi to a babin wato ba matsayi ne na ya zama wajibi hakan za a yi ba misali karatun fatiha sai ya sai ce ma liqauli bi sunna yace saboda fadansa da yayi cewa sunna suna inda al-fuqaha wal muhaddithin wato a gurin malaman fiƙihu da malaman hadisi in sun ce sunna akwai bambanci to idan kuma idan a masailin fiƙ wato matsaloli na hukunce hukuncen fiƙihu ne in ka ji an sunna to abin suke nufi daban da a ce maka sunna a bangaren hadisi yawa to saboda haka cewa sunna da yi yace bina'an 'ala al-khilaf alladhi sabaqa an zakarnahu in kai nuni wato in ka duba wato bisa ga abun da na saɓani da ya gabata muka ambata waɗannan suna ganin cewa a'a za a yi karatun fatiha waɗannan suna ganin ba za a yi waɗannan suna ganin a'a za a yi da sharaɗin niyyar cewa a yabo ne ga Allah da kuma addu'a to idan ka lura da wannan zaka ga cewa sun yi ta waɗannan maganganu ne don ba su yi jazaman cewa kai tsaye fatiyan kawai za a yi ba shi yana ganin a bisa rinjayen da to shi abin da yake ganin haka kenan amma a bisa bayyantarsa shine kuma haka sunnar take nunawa shine cewa ya kamata a karanta fatiha bayan an yi takbiratul tulubuli a sallar janaza in aka yi kabbaran farko abun da za a karanta a wannan gurin shine karatun fatiha shi ya fi dacewa da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam kuma shine wadda hadisai ingantattu suka tabbatar sannan hadisi ya tabbata cewa ban da karatun fatiha in mutum ya ga da dama to ya halatta yana iya karatun sura to in an cewa ya halatta mutum yana iya yi to shi wannan bai nuna tabbas sai an karanta sura ba amma a karanta fatiha bayan an yi kabarin farko wannan kan shine kai tsaye abin suna take nuni wato in kuma aka ga dama ko liman ya ga da dama ko kuma a'a ya yi sha'awa ko kuma ya ƙara da karatun sura to bai yi laifi ba saboda an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta kamar da hadisin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma ya tabbata kuma hadisi ne ingantacce wato wannan yace shine abin da yake ganin a rinjayen zato yake nuni zuwa gare shi na'am فإن كان الأمر تواضع فهذه عجيبة أخرى فإن الله أن قول الصحابي والسنة في حكم المسلم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم نقل في كتاب الحرير ونجر على ذلك في فروعين وخذ مثلا على ذلك المسألة الآتية قال السيد إذا إذا إذا حمل الميت على السريع أخذ بقوائمه الأربعة لذلك قال السنة وقال الشافعي السنة أن يحملها رجلان يضعها الثالث على أصل عنقه والثاني على أصل بدري ya ce fa in kana al'amuru kamar na zunnu in al'amarin ya zama kamar yadda muka yi zato in ne to fari ajibatun uku ranar mako kuma akwai bada mamaki kuma har yanzu ya ce fa inna mazhabahu domin mazhabarsa shi kansa ibn humab abin da yake kai shine anna qawla sahabi sunna fi hukm al-musnad al-marfu' ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam lallai duk inda aka samu sahabi ya ce sunna wannan ana ba shi hukuncin almusnadi wato hukuncin ingantaccen hadisi wanda yake da isnadi wato ɗodar wanda babu yankewa a ciki almarfu'i ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake rafa'insa wato ma'ana a tabbatar da cewa wato daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda kaji sahabi ya ce sunna a wannan abun shine kaza to yana nufin haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa inda sahabi ne faɗi haka domin sahabi inda ce sunna sunna a cikin wannan shine kaza yana nufin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'amari shine kaza to shi yasa in ya ce wa min sunnati kaza to akan dau hukuncin faɗansa hakan din a matsayin tamkar an samu hadisi ne ingantacce wanda babu wani yankewa a cikin isnadi na a iya ɗaukaka shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana tamkar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to da su sahabbai su suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su suke ganin yanda yake to kuma su ba sa an sifanta su da cewa ƙarya ba ta zuwa kusa da maganarsu maganarsu babu wani abu na ƙarya don abin da yasa ake ƙarya ana yin ƙarya ne don duniya duk wanda ka biya yi ƙarya to don duniya yi don duniya ta yi daɗi a'a ya yi ƙarya ne don a yadda da shi a duniyance don ne nan a yadda da shi a lahirance to ba ƙarya zai ba gaskiya zai to ko kuma ya yi ƙarya ne don a ba shi abin za ka samu abu ne na duniya don ba a ƙarya don a ba mutum abun lahira so da ka duk inda ka ji ƙarya ta fito to kai don a samu maslaha ce ta duniya to su kuma sabbin maslahar duniya gaba ɗaya ba ta gaban su to me zai kama su yi ƙarya ba abin da zai sa su yi ƙarya su kullum suna tare da shugaban masu gaskiya ne shine ya training ɗinsu gwargwadon wanda yake maka koyarwa ko yake tarbiyyantar da mutum to gwargwadon yadda mutum yake zama in ka lazumci mutumin kirki to zai wuya baka zama mutumin kirki ba haka wanda ya lazumci sabanin mutumin kirki zai wuya ga mutum bai zama sabanin mutumin kirki ba to ina ga wanda suka lazumci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ba za ka iya lazumtan mutum ba har sai ɗabi'unka sun soma zama daidai da naka ba za ka ta lokacin da ɗabi'un ke zama irin nasa ba saboda kawai lazimtarsa da kake saboda haka wanda suka lazimci annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da suka sani daga gare shi illa gaskiya haka haka ƙarya ba ta zuwa kusa da su wannan malamai duka sun yi ijma'i akan haka yace za in sahabi kai yace sunna akan kaza shine kaza to ma'ana tamkar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace wannan shi za ku to haka haka abin yace kuma wannan maganar ita ce mazhabar ibn humam ya yadda haka ne eh, to yaya kuma bayan ya yadda haka ne kuma sunna eh, kuma sahabi ya ce sunna shine kaza to kuma ibn humam ya tafi akan abin sabanin yanda ta take to shine abin da yake ya kara bashi mamaki yace kamata kaddama naqluhu min kitabihi kamar yadda wato ya gabata ya nakalto maganar ibnul humam cewa wannan shine ra'ayin daga littafinsa at-tahrir ko littafin ibnul humam rahimahullah da yake at-tahrir wa qad jaraw ala dhalika fi furu'in kuma mutanen hanafiya da su ibnul humam haka suka tafi fi furu'ihim a wato abuna a fiqihunsu fiqihunsu wannan shine suke kai ita faqud masalan ka ɗauki misali ala zalika al-mas'ala al-atiya wato matsala da suke tafi yanzu zai ambace ta qala fil hidaya ce ibn Umar yana cewa a littafin sa al-hidaya idza hamalu al-mayyita ala sarir idan mutum ya rasu sai aka ɗora shi akan gadon tafiya da shi kamar yadda ake da makara a yanzu kowa da irin abun da suke da shi da irin yadda suke yin sa abun da ake ɗaukar mamaci to wasu daga sukan yi abu ne kamar gado yana da kafafuwa guda hudu ɗan gajeru haka to a kansa ake tsoron wace sai a ɗaga shi a tafi da shi sai ce idan hamalin mayyita ala sariya idan suka dau mamaci wanda ya rasu a kan gadon da ake ɗauka a tafi da shi aka zubi qawa'inihi al-arba'a wato za a yi za a rike kafafuwan gadon guda hudun nan ne na wani ya rike ta wancan kafar wani ya rike kafar gadon ta san wani ya rike kafar gadon na gaba wani ya rike kafar gadon na ɗaya gefen wannan kafafuwan za a rike ba za a rike ko ina a jikin gadon ba sai ce bi zalika waradati sunna da haka sunna ta zo idan ce bi zalika fi sunna to haka sunna ta zo kaga in aka ci ma ga yadda sunna take to bai kamata ka bi wani abu kuma saɓanin wannan sai ta da shafi'i sai imamu shafi'i kuma sai ya ce rahimahullah as-sunna an yahmilaha rajulani sunna a wajen ɗaukan mamaci shine a mutum biyu su ya kamata su ɗau wannan gadon da aka ɗora mamaci. ya ba'u hasabiq ala asli unuki wanda yake gaba ya ɗora akan wato asalin wuyansa wato tushen wuyansa kan kafaɗarsa kenan jikin wuyansa wasu na biyu kuma ala asli sadari shi kuma yawa a kan wajen wato kasan wuyansa kamar kan kirjinsa gadon zai zama haka ya zo ne kan mamaci yana gaba ne su suke baya to bai wato an so kansa yana ɗan salon ƙawarwan sun sunan sauka eh, idan ana tafiya ba za a ɗaga bayan sama kansa ya yi ƙasa ba to wani shi sai ce shafi ne kuma faɗa ya ce a sunna haka za a ɗauka to kaga ya ce faƙalar min humam fi sadadin raddi alama na sabuhu ila shafi ibn huma da ya zo a tsakiyar inda yake raddi akan abin da suka jingina suka ce imamu shafi'i ne ya faɗa wannan magana an ce wa qala shafi'i to irin wanda yazo sai ke ganin cewa wannan magana jingina ta aka yi ga imamu shafi'i ba shi ne ya faɗa ba don wani sa'i akan jingina magana ga babban malami mashhuri don mutane su karɓi magana idan ka ce malam wani ne ya faɗa to wani kawai da ya ji malam wani ne ya faɗa eh kawai sai ya ji ne kawai da an ce malam wani ne ya faɗa kai ko da ka gane kawai abun ba zai kai ba ko ba zai karbu ba sai ka kawai bari kai bari ka shigar da mutane eh, sai mutum ya ce malama ne ya wada to kawai wannan mutumin ko da aka ce malama ne ya faɗa yadda malama ne yake a gurin sa kai to shikenan jinciya malama ne ya faɗa to sai shikenan kawai ya nishi Allah yana yi wa bayin sa haka sai za eh, nan malaman ke cewa idan mutum zai yi fatawa to sai kalli gabansa tukunan wuta ce ya tsallake sai je aljanna saboda haka saboda duk wanda ya zo ya tambaye ka a game da addini in dai ba ne izgiri ko neman kurewa ko kuma dan zagaye-zagaye ba akwai shi in yi tambayi wannan in yaji ba yadda yake so aka faɗa ba to sai wuce gurin wani malami to in dai ba irin wa'in ba irin wa'in dama ba a ɗauke su mutane ba su yan karaskiya ne amma mai tambaya na haƙiƙa na gaske akwai wanda su suna nan abu ne eh, sai su je gun malami su tambaye shi hukuncin kaza kan meye ne sai malami ya musu bayani in suka fita kuma sai ka suna ta kokonto musamman a irin rayuwar mutum yanzu wanda za ka ga abubuwa da yawa na haka rayuwar duniya an kauce wa gaskiya mutum sai ga zai yi abu amma kuma yana so ya waje zai da ki tsuntsu ne ko da yawa zai da ki tsuntsu biyu da dutse daya wai shi yana so ya zama a Allah bai laifi ba kuma yana so ya zama duniyar ta ta zama kuma abun dan tsaga shi abun sai ya nika gari ya je gun malami ko shi malami kawai kai tsaye zai ce masa a wannan abun haramun ne to in ya fita kuma sai so mutunani shi kuma abun nan ba za a samu da an yi kan za a abin a ce in ka ba da kuɗi za a baka kaza kwace ga admission kwace ga appointment kwace ga kaza amma sai mutum ya ba da kuɗi sai mutum ya mika gari ya je gurin malami yanzu ya ake gani za a karba ko ba za a karba ba malami kai tsaye ce ma haram to kuma ya ce ma haramun kuma ka tafi to an sake ruwa waya yaya kana jini ko waka sai kan ya an sa masa shugaba to malam da ya ce masa haram to kuma sai kawai sai ya rufe ido kuma sai da yi to mafi hatsarin mutane ke in mutum ya san kwata-kwata imani baya iya masa linzami to kare yawaita tambayar malamai don mafi hatsarin mutum shine wanda za ka tambayi shari'a a ce maka a shar'ance abu ka za haramu ne amma ka yi alkafura ka ce kai kayi kawai izgili ya kare a nan mutum kuma ya kare a lafiya mafiya yawa yawa sai ga kawai wani matsala ta zo masa to amma ga wani ma ya yi shi kuma ya sha shi da ya tambayi malami da ya tafi kawai sai ya duku ya san haramun din sai da ya kusa nan ga kan shi kenan sai Allah ya san yadda za a yi shi amma kada ka tafi da ka je ka gun malami ya ce maka haramun ne ai yana cewa haramun to shi kenan maganar wannan kam ta kare saboda aka yi mutum ya san yana da kafarsa tana rawa to kada nika gaggauta zuwa gurin malamai yana cewa su gaya masa kaza ka nitsu tukunna abinda ake so shine ka zauna yi imani in an ce abu kaza haramu ne ka tabbata kawai haramu ne to amma wani in mutum ya tabbata zai tsaya na rawan kafa to ya rinka takardun zuwa gurin malamai ya zo ya ce malami ya zauna ya bijiro da matsala malami ya ce masa haƙiƙa abun da shari'a ta da aya da hadisai da dukkan ijma'in sahabbai da malamai shine wannan abun haramun ne ki kuma mutum zai tafi kuma sai ga kawai zai rasa kuɗi ko zai rasa matsayi ko zai rasa mugar sai kawai ya kutsa akwai hatsari a zai bai ga bala'i a sakamakon wannan abun da ya yi ba wa wanki in bala'in ya yi jinkiri ba zai tuna sakamakon wancan abin bane kasan mutane ba su wai ake waiwaye ko a yi nazari ba in mutum ya samu mutum ba su yake in abu ya samu mutum ba su yake nazari cikin baya ba abu kaza da ya same ni nan ko wata ila tsawa da ya taɓa yi wa mahaifiyarsa ya yi wa mahaifiyarsa tsawa ta kira shi zai daka tsawa ya tafi bayan shekara goma sai Allah ya kama shi da wannan abu kaga da wuya ya tuna wancan abu yasa abubuwan mu sai ka ga mutum kawai ana ta tafiya yadda ka san taka muke tafiya afa man yamshi mu kibban ala wajhihi ahada an man yamshi sawiyan ala siratin mustaqim yanzu wanda ke tafiya a kife wannan shi fi daidai kuma zai fi gane hanya ya wuce ko ko wanda yake tafiya a miƙe yana kallon gaban sa wannan shi kibar kansa yana tafiya ai shi fitan sun ya fada hatsari haka haka rayuwar mutum ta yi wallahu alam Allah ya samu dace za ka ƙara wani kuma fi tsarewa nan ina ganin za ya kamata mu tashi ya eh, saboda lokacin har wani ƙari ma Allahu alam insha Allah in eh, muna rayu lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya Alhamdulillah, Allah ya wa ala alihi wa sahbihi

suke da abinan bukatan jari allah subhanahu wa ta'ala ya bada jari mai albarka wadda aka karbi takardunsu don neman aiki allah ya bada aiki mai albarka da wadda ya kawo yake bukatan ciniki muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ciniki mai albarka da ake bin sa bashi Allah ya kore masa Allah ya sa ya samu badawar biya akwai baiwar Allah da take da jarrabawa abuna aljanu sukan bijiro mata su ba ta tsoro suna yi wa kanta ita ma ta yace tana bukatan addu'a muna addu'an Allah subhanahu wataala ya shiga tsakaninta da su Allah subhanahu wataala ya yi mata maganin su Allah subhanahu wataala ya isan mata akan su ya girgiza digadigan su ya zamar da su ya halakar da su ya kawar da su dukkan waɗanda suke aljanu suke damun su akwai wanda an rubuta ma jin karatun da ya wuce wadda suka ce yar uwarsu tana fama da wannan yawanci mata suna ta fama a irin wannan lokuta ya ubangiji Allah muna roƙonka Allah subhanahu wataala ka kawar da wannan al'amari duk wacce take da damuwa na aljini musamman wacce aljini zai fito mata yana yi wa kanta ya Allah ka isan mata a kanta innaka qadirun ala kulli shay Allahumma zalzil al-ardh tahta aqdamihi wa khudhum akhadha azizin muqtadir Allahumma ahsihim adada wa qasilhum badada wa la tuzadir minhum ahada innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir ya hayy ya qayyum dukkan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatun da yake da shi kowa da bukatarsa wanda suke da damuwoyi a rayuwarsu ya Allah ka yaye musu damuwoyi wanda suke cikin tsoro da firgici ya Allah ka yaye musu wanda suke cikin damuwoyi da dukiyoyinsu da harkokinsu ya Allah ka yaye musu Allah ka kawo dauki a ciki wanda suke da damuwa a cikin zuriyarsu ya Allah ka yi musu agaji Allah ka kai musu ɗauki ka yaye musu abin da ya dame su Allah duk wanda yake da wata damuwa da ta gagare shi Allah ka isan masa a kanta Allah ka isan masa a kanta innaka ala kulli shay'in qadir bil ijabati jadir ya Allah abin zai zama mana damuwa ya Allah ka yaye mana shi Allah ka kare mu ka kare zuriyarmu da iyalanmu duk fitintinu na wannan zamani da abubuwa da cututtuka da matsaloli da matsalolin aljanu da mutane ya Allah ka kare mu ka kare iyalanmu da zuriyar ka kare bayinka musulmai ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram Allah ka shugabantar da shugabanni na kwarai akan mu waɗanda za ka yi amfani da su wajen gyara al'amarinmu a wannan ƙasa ya Allah ka kare mu da kariyarka Allah ka saukar mana da walwala bayan kunci da ake ciki a wannan ƙasa ta Allah ka kawo mana sauƙin rayuwa wanda suke cikin damuwoyi da matsaloli da kunci Allah ka yaye musu Allah ka maye shi da walwala ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya zal jalali wal ikram اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله كغفر تاوى إيايم كغفر تاوى كاكنوم الله كفتح مسكين كبر برانس الله كنور مسكين كبر برانس معلمم الله كغفر تاوى كغفر تاوى كاكنوم مزاد ماشا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يوريم ودئيالم الله كشريد دم كشريد دم ككارم ودكاريرك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك